Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha tamu ta Action Hausa TV. A yau ma za mu ci gaba da baku tarihin Kano tun shekara 870 da wani abu da suka gabata. A yau ma za mu tashi a ƙofar Wambai inda ta samu sunayenta ƙofa ta inda ake kiranta da suna ƙofar Adama. Daga baya bayan shekara 300 kofar dagaci daga baya kuma ƙofar wambai tun bayan da muka fara baku tarihin kofar kansakali kofa ta farko wato kofa wacce take ɗauke da sunan ɗan kano makeri na farko wato wanda kano ta samo sunanta daga sunan shi sannan sai kofa ta biyu wato ita ce ƙofar waika ƙofar waika ta ci sunan ɗan kano makeri na biyu ne sai kuma ƙofa ta uku wato ƙofar dankwai ƙofar dankwai ita kuma ta ci sunan ɗan kano maƙeri na uku ne daga baya kuma ake kiranta da ƙofar dawalo bayan ƙofar dawalo sai kuma ƙofar ruwa wato ita ce ƙofar lumfi daga baya ake kiranta da ƙofar ruwa sai kuma ƙofar mazugal mazugal ita sunanta ba abin da ya canja a ciki da mazugal da lumfi 'yan tagwaye ne mazugal ce ta farko sannan sai lumfi wannan du 'ya'yan kano makeri ne guda uku maza guda biyu kuma tagwaye mata su ne 'ya'yan kano makeri guda biyar wanda daga su bai sake haifar wasu ba matarsa santilima ita ce ta haifa masa wayannan 'ya'ya sabida haka a wancan lokacin sarkin kano usman giji masu shi ne ya rinka bin ƙofofin nan ya rinka yin su kuma ya rinka sa musu suna a wancan lokacin shekara 870 da da ta gabata sarkin kano usman gijima su dan warisi sarkin kano na hausa wato sarkin hausawa na uku a wancan zamanin kenan shi ne ya nan ƙofofin wanda shi ne ya fara aikin gayya a kano ga baki daya inda ya tattaro mutanen birni da na ƙauye suka taru suka dinka hakan badala ana yin tubali ana ginawa yana sa ana sa babban ɗaure mai kwari ana yin ginin badala ya tsaho inda doki ba zai haura ba daga bayan katanga kuma za ka ga katar rami wanda doki ma ba zai haura ba abokan gaba ma ba za su haura ba sannan ramin yana da zurfin da in ka dira ba za ka ce kai tsaye ka kama ka hauro ka shigo garin ba sannan daga cikin gari an yi mata takala hawa hawa hawa inda aka kai har saman inda badarar take sannan aka yi wasu ƙofofi ƙofofin zangwai ake ce musu wannan ƙofofin ne ta nan da za ku hango a bokan gaba ta inda ƙofar take ta nan wajejen ake yin wannan ƙofofin daga cikin ba wannan ƙofofin zangwai ta nan ne ake hango a bokan gaba a cikin ƙofofin kuna daga sama ta matattakala ta cikin birni kuna hango su saboda haka akwai kibbau a hannun mutane na cikin garin birnin kano inda in aka zo aka tunkaro badara kuma nan za su rinka sabbin kibiya suna samun wayanda suke abokan gaba a wannan lokacin ruwan irin wayannan dabarun ne a wancan lokacin sabida kasancewar ana lokaci ne na yaƙi shi yasa sarkin kano usman giji masu dan warisi yi wannan dabarun a wancan lokacin to bayan wannan za mu tashi a kan ƙofar mai kasancewar ƙofar ta farko ita ce ƙofar kansakali ƙofar waika kofa ta uku ita ce ƙofar dangwai ko kuma ƙofar dawanau sai ƙofa ta hudu ita ce ƙofar lunkwi daga baya ƙofar ruwa sai ƙofa ta biyar ita ce ƙofar mazugal Sabida haka yanzu za mu tashi a ƙofar adama daga baya ƙofar dagaci daga baya ƙofar wambai daga ƙofar mazugal daga ƙofar mazugal sai ƙofar wambai ƙofar wambai a wancan lokacin ana kiranta da suna ƙofar adama sarkin kano usman gijima masu ya ci gaba da haƙan gwalalo ya yi ɓangaren kudu ana haƙan gwalalo ana ɗibo ƙasar ana gina badala ana ci gaba da ayyuka ana ta waƙe-waƙe mutanen birni da na ƙauye an taru sarkin kano usman gijin wasu da kansa a wancan lokacin ake ɗibo abincin gidan sarauta ake fitowa da shi ake zuwa ana babba ma'aikata su ci shi su sha su ta aikin wannan gina ganuwa ta birnin kano da ta zagaye kano baki da sarkin kano Gijimasu su sun taho da haka suna haka suka kudu sai da suka zo daidai wajen wata korama ita wannan korama ta bullo ne daga ɓangaren baƙin ruwa a wancan lokacin sabida haka an yi mata wata ƙofa wata 'yar rariya haka da guri da ake tsallakawa an yi shi da ƙyami inda aka sassaka ƙyami wato azara aka yi shi ta cikin wannan fadamar ake bi ana haurewa ana wucewa suka yi gaba suna zuwa wani ɗan fili sarkin kano usman giji masu sa aka gina ƙofa da aka gina ƙofa aka bi ta aka lelaye ta aka yi mata rufi da kyau da sauransu aka haɗa ta sabbin kano usman giji masu yasa aka samo mata kyaure mai kyau mai ƙarfi aka zo aka saka a ƙofar kano usman giji masu da kansa ya sa mata suna ƙofar adama dalilin sawa ƙofar wambai adama shine da sarkin kano usman giji masu dan waris ya yi shi Adama shine shi ya auri hanga hanga kuma ita ce 'yar gagiwa gagiwa kuma shi ne babban dan dala a wannan lokaci ƙofar adama tana ɗauke da wannan suna har sai da ta kai shekara 300 tana ɗauke da wannan suna sai kuma lokacin sarkin kano dauda ɗan kana jeji aka yi wani kasaitaccen basaraki a shekarar miladiya 1425 aka yi kasaitaccen wani basaraki wanda yake dagaci ne daga borno inda ya sauka a kano inda ya sauka a wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda ake kira da jigiriya inda 'yan kaba take a yanzu a gabas da gari shi wannan basarake ya sauka a hannun dauda ɗan kana jeji inda ya samu mafaka bayan sun samu saɓani da sarkinsa na borno a wancan lokacin shi wannan basarake dagaci da ya zo kano ya zauna a jigirya bayan ya kwanaki sai ya taso da shi da mutanensa lokacin da zai shiga cikin birnin kano sai biyo ta ƙofar wambai lokacin da zai je gidan sarki da ya biyo ta ƙofar wambai ya shige ya je wajen sarki ya gaisuwa tare da mutanensa da kacallolinsa a wancan lokacin to wannan dalili ne sa shi kuma sarkin kano ya canja wannan ƙofa ta ƙofar adama wato ƙofar wambai suna ta zama kofar dagaci dalilin shigar wannan sarki cikin birnin kano bayan wannan babban dagaci wato basarake da ya zo wanda ake kira da dagaci ya zo fada sun gaisa da sarki sun yi murna da haɗuwarsu sun gama gaisa sai sarkin kano a wancan lokacin dauda ɗan kana jeji sai ya raka wannan baƙo nashi wato da ake kira da dagaci sai suka bi ta kofar barbushe suka fita daga nan sa aka sa kofar barbushe a rinka kiranta da kofar bai kofar ta yi ta zama a sunanta har ake magana cewa ta kai shekara 200 daga bisani kuma a zamanin sarkin kano muhammadu na zaki dan zaki lokacin da ya naɗa ɗansa giwa a matsayin wamban kano a wancan lokacin ya kawo shi kusa da ƙofar dagaci ya gina masa gida ya samu a masa gurin zama a cikin birnin kano a wannan lokacin shi nasa dagaci sarkin kano ya mallaka masa harkokin mulki ya samu ƙasaita a lokacin sosai to a wannan lokacin mutane sai suka daina kiran ƙofar dagaci da ƙofar dagaci sai suka koma kiranta da ƙofar miladiya shekara dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin kenan a wannan lokaci wayannan su ne dalilan da ya sa aka sa wa ƙofofin bai wayannan sunaye na farko dai an sa mata suna kofar adama sabida wannan adama ɗin shine babban ɗa na dala sunan babban ɗa ne na dala shine adama a lokacin shekara ta 1118 kenan sai kuma daga baya aka sake sa mata suna kofar dagaci bayan wani dagaci daga borno ya shigo mai suna dagaci basarake mai suna dagaci aka saka mata kofar dagaci a shekara ta 1425 kenan a wancan lokaci sai kuma sunanta wanda take kai a yanzu wato kofar wambai inda aka sa mata shi bayan da sarkin kano muhammad na zaki dan zaki yawa ɗansa sarautar wambai a wancan lokaci inda ya burin ƙasa sai mutane suka koma gaya wannan ƙofa ba ƙofar dagaci ba suka koma kiranta da ƙofar wambai a wannan lokaci shine miladiya shekara ta 1620 a wancan lokaci su ne dalilan da ya sa aka sawa kofar wambai ƙofar wambai za mu tashi a ƙofofi da yawa inda za mu rinka zagayawa ƙofa ɗaya bayan ɗaya mu ji me dalilin da ya sa aka sa wannan ƙofa kaza wannan ƙofa ma me sa aka sa mata wannan suna kasancewar akwai kofofin da yanzu babu su akwai irin su ƙofar barbushe akwai ƙofar dogo akwai ƙofar na mata ko in ce ƙofar fage da sauransu wanda mutane da yawa ba su san irin wayannan ƙofofin ba a me dalilin da yasa aka sawa ƙofar famfo ƙofar famfo me yasa aka sa wa ƙofar na'isa ƙofar na'isa za mu ji me ya faru har yake magana cewar ya isa ne yasa ya fasa wannan ƙofar ke yasa ake gaya mata ƙofar na'isa kamar su ƙofar ɗan agundi me yasa ake ce mata ƙofar ɗan agundi ku danna mana subscribe a wannan tasha ta in kuka danna mana subscribe za ku ga ƙararra ta fito sai ku danna mana ƙararrawar inda muka saki sabon abu a kan lokacin za ku gan shi don ku nishaɗantu. Ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokacin.